Assalamu alaikum ba sauraron mu bai da sake saduwa da wannan lokaci a yau insha Allah zan ci gaba da karanta muku littafin Umma Hani za mu tashi a kashi na uku Bismillahir Rahmanir Rahim umm ce zauna a zauren gidansa inda kololin abincin ke daga kofar gida kamar ɗazu da safe dai mamakin yadda ake ta siya daɗi da farin ciki ya cika ta zuwa hudu saura ta siyar ta sa na ta kira su Sajida suka shigar da kulolin. tana gida sai aikowa ake siyan shinkafa tana cewa ta ƙare sai gobe don duk wanda ya siya musamman matasa sai ya faɗawa wa abokinsa don ko umma hannu ta iya girki rainon umma su kenan tun yaranta suna ƙanana take sanya su aikace aikace hakan ya sa umma ta horar ta ko ina zonda suke a tsakar gida aisha na wanke wanke muhammad na hannun sajida inda umma hannu ke lissafa kuɗi kun ga cinikin da albarka wallahi ina ga in dai mu dore a haka ko da abincin mu ya kare za mu iya rayuwa aisha ta ce gaskiya kam ni ma fa yayi na yi mamakin yadda naga farawa daga farawa har an waye da mu ni ma dai gaskiya in ci sajida ina ga ko dan jiya mun yawata da yawa mun farfada in wasu sun mance wasu za su tuna kariya ta faɗa yawa na ce ba ya kuke ganin zami da ribar da muke samu umma hannu ta tambaye su ina ga kawai banki za mu samu mutara tara kin kamar yadda kika faɗa ɗazu in abincin sadakar can ya kare mu kuma rage mun tara da siyan wani buhun shinkafar aisha ta ce kana tana kokarin dira kwandon da ta kife kwanuka bari to in yi wanka sai in da je rimin siyo kayan miya in taho da bankin insha Allah kuma da ta faɗa gami da ɗaukar Muhammad daga cinyar sajida yau tun da kuna gida agunku zan bar shi saboda na gajiya yake gajiya yake a baya ga iska shi ga iska jiya sai da na shafe shi da rab da daddare saboda yadda hancinsa ya toshe ina ga yau ma sai na siyo man shanu in saka hancinsa da kirjinsa in ba ni take faɗa wa ƙannan nata tamshi kenan suka ce mama ta bashi sai da ta tabbatar ya ƙoshi ya yi gyatsa ta miƙa wa aisha tana faɗin sauran amai mai mugunta gabaki ɗaya suka sa dariya don sun san da aisha take ita ce gwanar yi ma yara mugunta don haka ne ba sa shiri da su usai sai da umba hali ta yi wanka ta shirya tsab duk da ba wata kwalliyar ta ba mai kawai da kwalli ta shafa ta goge fuskar ta da tsumma amma hakan bai sa kenta yaki fitowa ba har ta ce musu tafi ta dawo har ta ce mista ta tafi sai kuma ta dawo ta ce ku maida wa da momin walid kulolinta da sana'a ba yar ƙara ba ce zan siyo mana botikai masu murfi mu ga zuwa ba samu wani abin sai muna sai mu ma mu sayi tamu kariya ce ta mike da sauri tana faɗin ba faɗin sauran kariya ce ta mike da sauri tana faɗin ba in kai mata to uwar yawo zauna da ki mika mata kuma wallahi na dawo aka ce kumfice zan gamu da yaro ta faɗa tana shafa kan Muhammad ta take tamkar ta bar shi sai dai tana gudun masamura ta yi waje ita da sajida inda ita sajida ta shiga makota umma ta titi Allah sarki ko da sajida ta kai momin walid kullolin cewa ta yi sa'aji a kunsu kawai ita daman ba amfani take da su ba yin mata aji mutuwa za su yi kawai in ya so daga baya in sun samu kuɗi sai su biya ta ko da umma hannu ta dawo suka faɗa mata da kanta ta shiga taimakon mamman walid godiya don dama botiki guda ta iya samu ta siyo kuɗin sun yanke mata don ta biya ta yan gwanju kowa cikin ƙannan nata ta siyo masa riga guda ta sanyi duk da zafi ake ganin ana tabbanin naira ɗari yasa ta gabara ta siyo ta san in sanyi ya zo za su kai ɗari biyar biyar kamar jiya a daren umma hannu ta soya komai cikin dare ta kwaba fankenta kafin ta koma bacci da ba ta tashi ta soya na kannanta ta ɗora ruwan koko da ruwan wankan a katuwar tukunya sannan ta ɗebi kayan miyar kayan suyarta ta kai soro gida ta dawo ta gyara ko ina sannan ta koma ɗaki tana jiran ruwan kokon yi ta dama kusan shida saura minti biyar ta kammala komai ta tace sa aisha don su shirya zuwa makaranta kamar kullum ɗaya cikin su ce ta shiga wanka inda biyu umu za ta zuba masu umma ta zuba karinsa suna ci shida da rabi umma ta bude gida ta dora manta a kasko don suya kamar jiya bashir mai shago ne ya fara zuwa gaishe shi ta fara yi kafin ta ce don allah ko za ka ɗan jira yanzu na dora kasko ba komai ya ce sai dai ba na jura tsaiwa murmushi ɗaya ta shiga ta tashi daga kujerar da take ta ce ga wannan ba in ɗauko wata to kawai ya ce ya ja ya zauna tana shiga ta gama mamar ta tashi na kuka da sauri ta amshe shi ta hau rashi sai da ta bashi mama ta goya shi cikin falo ta jingine ta goya shi jikin filo ta jingine a bango tun yayi lub duk da dai ba bacci yayi ba sai a lokacin ta tuna ta faɗo da kaskon mai da sauri ta waje rike da kujera turus ta ja ganin bashir na jefa mata cikin mai har yayi kasko ɗaya da alamu ma an siya da sauri ta ƙara tana faɗin dan allah ka yi haƙuri wallahi jaririnmu ne ya tashi shine na manta na shine na manta na ɗora mai jiyowa ya yi sakar mata murmushi kai ki damu na iya aikin gida ai ita ma murmushin ta eh duk da haka ka hakuri nawa ni na sa kai na aisha ta zo aisha ta zo za ta soya aisha ta zo za ta soya ta ce ta je ta shirin makarantar ta kin ga an yi ma ɗari da hamsin to mun gode ta ce kujerarsa ya ja gefe ita kuma ta aje ta ta tana suyar yana kallanta tausayin yaron yake ji tun lokacin ma iyayensu na da bari yanzu da suke rayuwa su kadai lokacin da ummarsu ta rasu tunaninsa ya za su rayu sai dai kasancewarsa namiji ba kuma su taba magana bai sa yake ta tsoron zuwa ya je ya jiya suke don gudun kar yaran da jama'a su yi tsammanin yana son yin amfani da rashin iyayensu ya cutar da su ne lokacin da sashe suka faɗa masa za su fara sana'a daɗi ya ji a ransa sai ya ji yana son koyaya ne ya taka rawa a cikin masu yi masu ciniki a kaskon da ya juye ta zuba masa har da ƙari yana kallo a musayar ya mai da ƙarin kinga ni wannan ma da ba don akwai bala ba ya min yawa karki damu ban gidanki biya ba ya faɗa ban gidan kibiya ba ya faɗa gami da yin wajen murmushi kawai ta yi ba ta taɓa sanin cewar bashir na da kirki ba sai yau don ko dariya baya yi aisha da sauran ƙandarta ne suka fito yayin mumun tafi ta ce tom allah ya ba bada sa'a suka ce amin ta basu kuɗin makarantarsa suka wuce ta kusa tashi kursun babbar kawarta ta zo sange take da yunifom murmushi suka hau yi wa juna umma da ta ce malam ba ki tafi makaranta kin kusa makara kursun ta ce zuwa na in kuma jin ra'ayinki dan allah umma ki dore ki komo makaranta mutuwa ba yana nufin ƙarshen rayuwar mu ba mutuwan ba yana nufin ƙarshen rayuwar mu ba <laughs> kursun na rasa yadda za a yi ki gane in na koma makaranta in yi yaya da muhammad da yan biyu kai umma sau nawa kike son in faɗa miki ki kawo umman su in aka tashi sai ki ɗauke su to yanzu yanzu za a ce na kai mata su in na dawo mai zan ba su su da aisha ita ma umma ne ma take su goma sha uku ne a gabanta sannan a ce na ɗora mata nauyin mutum bakwai karki damu akalla na yi hizibi talatin da wani abu na haddace na yi firamare na yi jss na yi jss ss din ma na fa na iya karantawa in rubuta ya ishe ni rayuwa wallahi har raina ina gode ma Allah wasu ba su iya yadda duk daɗewa wasu ba su iya ba yadda duk daɗewa girma baya hana neman ilimi shike na umu ba in wuce in na dawo zan zo ganin ɗanmu suka yi murmushi baki ɗaya kursum ta yi waje inda umma hali ta bi ta da kallo kanta ta ɗaga sama don shanya hawayen da suka biyo mata don ita yanzu ta sa samu ranta babu abin da zai sa ta waye in dai kan kula da kannanta ne ta san karatu na da amfani a da shine babban burinta amma yanzu yadda kannanta za su rayu rayuwa mai kyau cikin tarbiyya ingantacciya shine babban burinta kwada ta koma gida sasana ta sa ta yi musu wanka ta ba su koko da sannan ta yi nata wankan kamin ta zo ta yi ma muhammad zaune take tana ma muhammad wasa yan biyu zagaye da ita suna ta sheƙa dariyarsu tuni ta nemi damuwar ɗazan ta rasa ita ma ta biye musu suka yi ta shirman sa tare yau ba ta jin bacci hakan ya sa ta ɗora miya da wuri kan goma ma ta kammala ta bari sai sha ɗaya ta ɗora shinkafar ko da su Ayatollah suka isa gida a parking space suka aje su kamin daga bisani su karasa cikin gida ga baki su a man falo suka jibge inda Ayatollah ya ciki. ya ciki don yadda yake jin jikinsa in bai wanka ba ba zai ji sa'ida ba san yake da short da singlet lokacin da ya fito daga wanka ko da ya fito daga ɗakin su tsayawa ya ga daga bakin kofa ya dan kalli inda zai sada shi da inda mutum ke zaune ya kalli hanyar dining area shafa cikinsa ya yi guncin abincin ya nufa don yana jin yunwa in ya je hira za a yi ta yi abinci ne iri-iri jira kan tebur ɗin food plugs ɗin farko da ya buɗe ne ya sa wani farin ciki ya ziyarce shi gefe soyayyar doya ce sai gefe yamba kusan sakon baseball ɗinsa kenan kan kansa ya zuba a abarba mai sanyi ya hauci tabbas ba abin da ya fi gida daɗi in ba a gidan ba shi baya taɓa jin daɗin girki ko da an yi irin wanda yake so ɗin kuwa sosai ya ci duk da ba wani ci ne da shi ba har ya miƙe ya dawo ya hau fufu da abincin a ransa yana jin daɗi ya san duk dan shi aka yi inda a ce bai zo shi kaɗai inda a ce bai zo bai zo shi kaɗai ba haka yan uwansa za su yi ta mita sai ya ci wanda kowace ta yi blacks ɗin ƙarshe da ya buɗe ya bude ne ya sa ya koma ya zauna wawo ƙamshin miyar kukar da ya daki hancinsa baseball ɗinsa daga tuwo sai doya inda ya san da tuwon inda ya san da tuwon ma raba cikinsa biyu zai but still in ya tafi bai ci ba ya san ba ma zai iya magana ba sai tunanin miyar nan mai daɗin ƙamshi kaɗan ya zuba ya ci don bai da yawunsa sannan mai da komai ya rufe yana kokarin tashi ya ji murya zainab na faɗin iye sannu wato nan ka zo kana kwashe mana abinci mu ko oho ko dariya ya kin gani yanzu a ƙoshe nake in kina jin rigima ki bari zuwa gobe in ina jin yunwa ya bar gurin man falo ya nufa kusa da yayi fatima ya zauna yana faɗin kai alhamdulillah yau na ci abincin gida gashi can na rage muku ku je ku ci zainab da ke ƙoƙarin zama ta ce ce maka aka yi mu almajirai ne ya yi basira ce ta ce wat wai ka ci abincin kake nufi murmushi kai na bisa wuya na to baka isa ba in ji Khadija dole ka ci abin da na kawo ba zan wuyar banza ba to shikenan kar ki damu ai in dai naku ne zan ci nasu o'o ne ko ɗanɗano ba zan yi ba Zainab ta ce to dama an ci ma ni zan bata lokaci ne in yi maka girki banza yadda ita dan ya ba banza ya da ita dan ya ba ta haushi ya duba mami ya ce mami gaskiya tuwon da kika min yayi dadi sosai ya dubi ya fatima na san ke kika dangin doya ko miyar in ta yi ragowa a sa min a sai in dumama gobe dariya kowa ya sa mami ta ce to ni ce ne maka komai to ni ce maka akai ni ne maka tuwon yayarka ce ta yi komai ka gani akan tebur din su suka yi ba hannuna a ciki wow shi sa nake son kiyaya ya faɗa yana ɗora kansa bisa kafaɗar yaya fatima ni ba ni na tuwo ba zainab ce ta yi what ya faɗa da zara idanun wasa haba no wanda wannan abincin ko test babu yanzu haka amai ke taso min ya faɗa yana barin gurin da sauri zainab ta sa dariya ta bi bayansa wannan kenan a bangaren sun ba hannu da rana ma sai da bashir mai kanti ya zo siyan shinkafa ba su wani yi magana baya dai yi wa yan biyu da ke ta gefen da wasa ta zuba masa ya tafi tana nan zaune ta kusa tashi ma motar da ke dauke da kayan hajiya balaraba ta tsaya kofar gida matar ce ta fara saukowa ta karasu inda umu ke inda umu ke ke zaune a cikin sauransu cikin mutunci da girmamawa umu hannu ta gaida matar dattijuwa ce da ba za ta gasa shekara hamsin da biyar ba ke ce umu hannu ko ummu ta yi murmushi eh ni ce ita ba matar murmushi ta yi suna na balaraba ni ce wadda alhaji umar ya muku bayani za mu zauna tare faɗaɗa murmushinta umma hani ta yi ayya sannu da zuwa muna ta saka ran zuwan ki sai yau allah ya nufa in ji umma hani eh wallahi wasu uzurarraka suka tsaye da ni kariya umma ta kwala wa kira ita ma da ƙarfi ta amsa gami da fitowa ta yi waje ku shiga ki nuna mata ɗakin ita ce wadda na yi muku bayani ƙara gaida ta riya ta yi ta amsa ta amshi jakarta suka yi ciki ɗakin ya yi mata ɗakin ya yi mata duk da ta ci alwashin ko bai ba haka za ta zauna bari yanzu da ta kuma ganin yaran sai ta kuma tausaya masu duk da cewar ita ma abin tausayi ce amma ba kamar su ba sazi na wanke-wanke aisha na wasa da muhammad ta same su sai ta ci duk zuciyarta ta yi rauni yaran da ta zo da su ne suka shigo da kayan da wasu tarkace ne da ita ba katifa ce da kayan sawarta da na girki da 'yan kwanukanta tana zaune rike da muhammad su aisha suka shimfiɗa mata leda suka jera mata komai ji take kamar ta kuka ina ma a ce yaranta ne da farin cikinta da farin cikinta sai ya faka da take rike da muhammad tausayinsa da nata ya cika ta balaraba ba ta taɓa haihuwa ba sai rayu da mijinta kusan shekara arba'in da ɗoriya tun auren ƙuruciya sai dai allah bai ba su haihuwa ba ya auri mata ya duk sun gudu sun bar shi saboda baya haihuwa ita ma iyayenta sun sha raba auren har aure ta yi sau biyu sai dai allah bai ba ta haihuwa ba hakan ya sa da ta fito a auren a aurenta na uku iyayenta suka haƙura suka ƙyale ta ta ci gaba da zama da mijinta lokacin da yake jinya haka dai haka ta yi shekara biyar tana wahala da shi komai nasu ya ƙari yan uwansa duk suka guje sa allah gatansa ita ce gatansa kullum cikin shi mata albarka yake dalilin rashin lafiyarsa dalilin rashin lafiyarsa sai ritaya ta yi da fanshonsa da nata suke rayuwa ita ma danginta ba wani ta ba wani ta tata suke ba kowa kansa da yaransa ya sani lokacin da mijinta ya rasu lokacin da yan uwansa suka fito su ala dole ga masu dan uwa kuma magada ko arba'in ba a yi ba suka sai da gidansa suka barta to ta kabarta ta yi kuka iya kuka dan gidan dan gidan ida da shi suka yi wahalarsa kasancewar ba kasancewar ba shaida dole ta haƙurar dole ta haƙura da shi tana ji tana gani ta bar gidan gidansu ta koma wanda yake yanzu fal da yan uwa kasancewa tun rasuwar iyayensu ba a raba ba a raba gado ba yasa ba wanda ya kore ta dan tana da gado a gidan sai dai kuma kowa baya baya yake da ita dan gani suke tamkar za ta dora musu nauyi a lokacin ta kuma kokawa rashin haihuwa gashi dai yan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya amma gudun ta suke saboda kar ta zame musu lalura yanzu da ita ma danginta ba wani ta tata suke ba yanzu da a ce da yaranta ko me take ciki haka za su kula da ita Allah sarki rayuwa Hajiya Balaraba ba ta jima da zuwa ba umba ta sai da abincinta ta koma cikin gida da yan biyu a tsakar gida ta samu hajiyan har lokacin tana rike da Muhammad sauran na zazzaune suna hira kaɗan kaɗan ita ma umma hannu zaman ta suka ci gaba da hirar tare da daddare hajiya ta ce ko sasala ne umma ta ba ta kwana tare umma ta yi murmushi ai kam di waɗannan hana ki bacci za su yi baki ga tun ɗazin suke raɓe raɓe ba don karki ce su zaki tafi da su dariya hajiya ta yi to shikenan kariya da sajida ko aisha sai mu dinga kwana tare tam shikenan aisha ku ɗauki kayan shimfiɗar ku suka ce to cikin dare kasa bacci umma hannu ta yadda jikin usaina ya yi zafi zau alamar zazzabi panadol ta bata ta sanya ta sanya tsumma da ruwan sanyi ta shafe ta da shi sai dai har lokacin jikin babu daɗi suna a haka muhammad ya tashi shimfiɗin usaina ɗin ta yi ta ɗauke ta ɗauke shi ta bashi mama shi ma din da alamu baya jin daɗi don sai kuka yake da ƙyar ta samu yi bacci ta goya shi ko fanken safe ba ta samu ta kwaba ba saboda yadda jikin usaina yi zafi ga yarinyar da dauriya ko kuka ba ta yi ta yi shiru da alamu tana jin jiki kwana umma hannu ta yi bata ba ta yi bacci ba sai asuba cikin usaina ya yi dama dama maimakon umma hannu ta kwanta bacci fita ta yi. sama musu mai za su ci sai da ta kammala komai ta tashi usaina ta bata shayi mai zafi duk sanda da datti na yaran nan ta kasa sha hakan yasa umma hana ta tashi ta tashi sa'isha ta ce in sun shirya su faɗawa wa hajiya ba ta son tashin ta ne za ta kai usaina asibiti muhammad na bai usaina na kafaɗar ta ko nauyi ba ta ji hasana na biye da ita haka suka fice a hanya ta game da bashir a nutsa ta gaida shi ya amsa a'a ina zuwa haka kin san ko gidan naku na nufa yanzu siyan fanke murmushin karfin hali ta yi ai yau ma na mamanta wallahi da batun fanke tun dare usai na ba lafiya zan kai ta asibiti ne ayya kawo in rike miki ta a'a ka bar ka zan iya wallahi eh ai ban ce ba za ki iya ba da na da ma yanzu a hannun ki take kawai hanyar zan yi kawai hanyar zan yi ne gurin maman bola na siyo sai tun da ba fanke oh ta ce ta miƙa masa ita suka yi asibitin primary health care da ke nan gaba da su a asibitin an ba su magani suka koma koma gida bashir din ne dai ya kawo mata ya kawo mata usaina din har gida ta yi ta godiya don ta yi ta yi ya bar shi yaki ya ce sai ya ƙara saladansa sa'isha suna sun tafi makarantar umma hannu ta dawo aiko hajiya ta yi ta faɗa don me ba za ta faɗa mata ba ita so take su maida ita uwa umma ta yi ta bata hakuri hajiyan ce ta kula mata da muhammad ita kuma ta kula da usaina tare suka yi girkin rana na siyarwa umma hannu ta fita da su na ran yau duk dauriya irin ta umma hannu kuka ta sa gashi ta kasa tashin kowa yadda duk ukun zazzabi ya rufe su hasana uwar rigima kuka kawai take muhammad ma haka ga usaina shin shimfiɗe ta tai ta goya muhammad ta rungume hasana tana rarrashin ta gashi dai jikin usaina ya fi zafi alamun zazzabin ya kama ta sosai sai dai hasana ta fi tsorata umma hani yadda ta ga duk wasu abubuwa sun firfito mata a jiki sai wajen uku ta samu biyu suka yi bacci muhammad ya maki kama maman duk sansa da shi abin da ya kuma tsorata ta kenan kamar jiya yadda ta dare haka ta ga rana da ba ta tashi sajiya hankalin hajiya ya tashi ganin jikin yaron ganin jikin yara gaskiya ina ganin hasiya bayar za a kai su ni zan goya hasana in ya so ke ki goya usaina riya ta goya muhammad ku sa aisha ku zauna a gida tare suka fice bashir na ganin su za su wuce ta bakin shagonsa ya tawo lafiya dai dan suka masa bayani subhanallah ya faɗa ba in zo mu zai fi kyau da namiji da sauri umma hannu ta ce shagon kafa karkara damiyan zumba karki damiyan la zai so tom ta ce kawai suka yi gaba shine ya tarar musa daidaita inda suka yi asibitin hakalin umma hannu ba a kwance yake ba yadda take jin dumin jikin usaina a bayanta yana tsorata ta haka mintuna kaɗan kaɗan kan taɓa da sauran kasancewar sun je da wuri ba su samu layi da yawa ba duk da wasu sun riga su sosai likitan ya yi bakin kokarinsa inda ya duba su karshe ya ba su gwaje-gwaje ƙyan dace inda aka bawa hasana magani don ita tata ta fito wato da sauki su ta su usaina ta kume a ciki kwantar da usaina da muhammad akai amma duk da haka agunta ta bar hasana don kuwa ta san in ma an tafi da ita gida kuka kawai za ta ishe su da shi sai yamma umma hada ta ce da hajiya wanda su tafi in ya so ta bar mata kairiya kar ah, kar a bar su aisha su kaɗai su kwana hajiya ta so ta zauna umma ta koma gida ta huta sai dai kuma yadda ta ga yaran ba su waye da ita ba yasa ta koma gida ita shi ma bashir ya tabbatar an ba su kwanciya an ba su kwanciya komawa shago yayi sai da rana ya je ya amso abinci ya kawo masa haka ma da magariba shi ya rako sa aisha bayan hajiya ta koma gida wajen takwas su masu aisha suka tafi suka bar umma hannu da kai riya dan jinyar sai da dare mazajen yayin ayatul ladan suka zo ɗaukar su ya so ya biya ya so ya biya ya fatima mami ta ce bai isa ba ba inda zai je hannun abubakar mijin zainab ayatullah ya riko ya ce please yayi na kai ka bari matarka ta dawo gobe amma dai ka sa ta dafa min tuwo sai ka kawo min ga baki ɗaya kowa ya sa dariya abubakar ya ce kai ka ji komai lawan kamar bata dawo ba washe gari ayatollah na bacci sai jin an bige shi ya yi. da hanzari ya farka inda yaran suka sa dariya tsuke fuska ya yi wato sai ya kuka zo ko ya faɗa we are sorry uncle jiya akwai school suka faɗa haɗa baki suka faɗa taushi kenan muje falo suka yi waje baki ɗaya cike da farin ciki kamar jiya yau ma yan uwan nasa sun hallara nan aka yi breakfast ko dining area ba su je ba suka hau hirar yau shagamu aidilla yana son yan uwansa sosai tare da yaransu yau kan mami da dadi sun fi kowa farin ciki ganin yadda gidan ya cika da zuriyarsu balkisa ce kawai ba ta nan wato babbar jikar gidan suna exam ne ita suna sa ran anjima za ta iso in ta kammala aidilla ya dawo daga masallaci sai yayi sai ji an rungume shi ana ihu ta ana ihu tura ta yayi kaɗan ke ni fa ba na da ke sai yau kika ga damar zuwa duba ni dai murmushi kai uncle kai ma ka san da ba dan exam ba ni zan tuko ka zuwa gida ya lakuce mata hanci ka ji min yarinya ta ina zaki tuko ni zuwa gida kai lallai ma uncle am 15 fa an kana ce min yarinya to sannu gogo ina wuni ya faɗa yana risinawa dariya ta sa lafiya lau ɗan da iye yarinyar nan ke raina ne ta ciki da gudu ya bi ta yana ɗan sauri balkisa kenan diya ga fatima ita ce jikar farko a gidan alhaji lukman wanda duk da cewar ayatullah ya bata wajen shekara goma sha ɗaya amma suna mu'amalar su tamkar sa'anni mai bi shakuwar da ke tsakanin ayatullah da ummanta ce ta shafe ta balkisa na shiga ɗakinsa ta shiga ta hau bincike yana ganin bata falon ya san sauran zancen da sauri ya karasa ɗakin nasa ita da ya zainab ya gani suna dube-dube kai lallai ma mutanen nan sata ido biyu da sauri balkisa ta karasa ta rike masa hannu onkul wai ina ka aje ka aje jakunkunan ka ne tun jiya nake addu'ar Allah ya sa baka bude ba a bude a gabana anti zi ta ce baka bude ba shine muka zo ne ma don daukar namu tsarabar rike kugu yayi tamkar mace abinka da abinka da tanko na mata abinka da tanko na mata na mata na mata iye wato ma ku ɗauka wato ma ku ɗauka ba in ba ku ba dariya suka yi eh mana suna ina jakunkuna sai ku danne ni ku kwata wayarsa da ta ƙara ce ta sa duk suka yi shiru don ya ɗauka assalamu alaikum kamar yadda ɗabi'arsa take ya faɗa please ina magana da ayati ne aka tambaya ɗayan ɓangaren e ya ce muryarsa na nuna alamun bai gane mai magana ba a jan zuciya aka yi daga ɗaya ɓangaren kana magana da nasir ɗahir galadanci murmushin fuskar adila ne ya karu a ah, nasir ashe kana da contract dina har yanzu e kawai wanda ya kira kana kan nasa da nasir din ya ce kamin ya ce dan allah taimako zaka mun wallahi ina cikin wani hali kawai allah ya tuno min da kai ina bugo namba ɗinka kuma ta shiga subhanallah kana ina yanzu me ya faru yi mun kwatance gani na zuwa adila ya faɗa a tare kashe wayar yayi bayan ya ji kwatancen ya dubi su zainab jakun ya dubi su zainab jakunkunan ba su kara su ba mai bgb ni na fice su ja mai bgb ni na fice suka bi shi da kallo suka bi shi da kallo kawai a falo ya masu mami bayani ya waje mota ya dauka da sauri ya shilla titi wannan kenan makwata na da zuwa dubiya yau satin su umma hannu guda a asibiti likita ma ya ce mata mai bi gobe ko jibi ya sallame su dan jiki ya yi kyau duk da ita bata yadda ba yadda take ganin duk da ta yi caba caba da cikin yaran sai dai yanzu yan biyu har wasan su suke kuma suna kuma iya cin abinci yau ma kamar kullum ɗakin nasu cike yake da yan dubiya nasu na su umma hannu da na sauran abokan jinyar tasu zaune take ita da kursuf suna ta hira ta amine malamar islamiyarsu da ɗalibai suka zo nan suka masu um, su muhammad addu'a suka bata abin da suka hada na taimako suka fice suna fita bashir ya shigo rike da madara don sasana sun fi amsar shayi wanda kusan shi ya ɗauki nauyin hakan dan yawancin kuɗin umma sun kare gurin magani ga kuɗin gado har na mutum biyu don da ba don masu zuwa dubiya na bata mai hamsin mai ɗari bala tuni ta gaza wani zubin in yan dubiya suka zo sai ta ji kamar teku ka ganin cewa duk ciki fa masu jelan nan babu wanda yake jinin su na kusa ko na nesa kawai abokanan arziki ne na unguwa sasana na go bashir suka yi gunsa da gudu suna murna bai damu da yanayin jikinsu bai sanya su jikinsa yana sanya ran akwai shiga rai ya dan jima a ɗakin kamin ya tashi ce shi ya wuce sai da safe umma da kwaso suka yi ta yi masa godiya sai isha sannan kursun ta miƙe don tafiya don kullum sai ta zo da yamma ba ta tafiya sai isha yi ɗin kamar koyaushe kairiyar umu ta sa ta kula da su muhammad ta tashi don raka kursun suna tafi suna hira haka suke haka suke suna tattaunawa za su jima suna hira sannan in an tashi rabuwa a jima a bakin hanya ana hirar dai kamun kursun ta samu mota da sauri ya fito yana ƙoƙarin kiran waya karan da suka ce ya sa wayar ta faɗi sun kuyawa ta yi ta ɗauki wayar ta saurin miƙa masa tana faɗin don allah ka yi haƙuri ban kula ba kariya da ta fito da gudu tana faɗin yayi muhammad ya sa ta kamo hannunsa ta danƙa masa wayar ta yi ɗakin da gudu kursun ta rufa mata baya kuka umma ta sa ta yi waje don kiran likita ganin muhammad na su ma kamin likita ya zo yaro ya sassan ƙame masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga yadda muka tsaya kada ku manta da subscribe da liking da kuma sharing bisala